ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mu. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A shirin namu yau za ku ji cewa yau ne ake bikin ranar yara na duniya wato ranar ashirin da bakwai za mu ji ta bakin wani malami da kuma wasu ɗalibai. Muna godiya da opportunities ɗin da suka bamu da karatun da suke bamu tsakaninsu da Allah suna iya ƙoƙarinsu su tabbatar cewa mun sa samu karatu mai inganci a da za mu amfani duniya. Idan muka tsallaka kasar Ghana kuwa za ku ji cewa a yanda ɗalibai ke shirye-shiryen zana jarabawa su ta ƙarshe a bana za su haɗu da wasu sabbin darsa da suka haɗa da ƙere-ƙere da sahar zane-zane da kuma harshen larabci. Arabic language yana cikin language biyar da most spoken in the world da ake wato amfani da shi. Himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa To madalla. To a waje ɗaya kuma a yanda ake bikin ranar yara ta duniya a yau wato ranar bakwai, na ji ta bakin wani dan Najeriya kuma malami da yanzu aka ke karin karatu a ƙasar Amurka malam Tijjani Mukaddas wanda kuma ya mallaki wata makaranta mai zaman kanta a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ko me zai ce game da batun ilimin yin ƙananan yara sun ma a wannan rana? To alhamdulillah yau ce ranar yara a Najeriya. wannan rana ce wanda ni nake alfahari da ita ba don komi bai idan muka duba za mu ga cewa su manya a Najeriya ma ba su da rana amma sai hukumomi suka ware wannan rana suka ce ranar yara to hakan yana nuna mana irin mahimmanci da daraja da kuma irin amfani da yara suke da ita a cikin al'umma ai ko bahaushe ma yana cewa yara manyan gobe abin da ake nufi da haka shine yara fa su ne shugabanni a nan gaba to amma yaro ba zai zama shugaban shugaba ba sai yana da ilimi domin shi jahili baya zama shugaba To ya zaka kwatanta ilimin yara a Najeriya da kuma Amurka inda ya zaka kake? Kamar yadda ni nake nan kasar Amurka, akwai 'yan makaranta, akwai makarantu da yawa. To amma idan na yi kokari na kwatanta yaranmu na Najeriya da yara a nan Amurka, gaskiya ne yara a Amurka suna samun ilimi ingantacce ba don komi ba suna da na'urori na karatu da irin su kwamfuta da irin kulawa da gwamnatocinsu suke basu suna basu abinci kyauta a makaranta suna zuwa har gida su ɗauke su a mota su kai su har makaranta to amma mu kuma yaran mu na Najeriya duk rinsi duk wahala suna nuna jajircewa wani yaro zai tafiya mai nisa zuwa makaranta ga yunwa ga kishin ruwa ga zafin rana amma duk da haka zai dage yayi karatu to ku ji gaba da dagewa ina muku fatan alkhairi Allah ya ba ku nasara Allah ya sa ku samu abin da kuke nema a cikin rayuwarku. Tuma da za mu ketara zuwa a kasar Ghana ne domin jin wani mataki da gwamnatin kasar ta dauka ta bangaren ilimi inda ɗaliban da za su rubuta jaraba zuwa babban sakandare a kasar ta Ghana na wannan shekara za su rubuta sabbin darussa guda uku a jaraba su ta ƙarshe kamar da hukumar ilimi ta kasar Ghana ta sanar sabbin darussan dai sun hada da fasahar kere-kere da fasahar zane-zane da kuma harshen larabci ba tare da na ja ku da nisa ba zan hada ku da wakilin mai Idris abdullahi Bako domin jin halin da ake ciki daga kasar ta Ghana Tun lokacin da aka fara haɗa ilimin boko da na Islamiyya a makaranta ɗaya a nan Ghana, masu ruwa da tsaki suka fara gwagwarmayar a sa darasin harshen Larabci a cikin jerin darussa da za a rubuta jarrabawar karamin sakandare ko BECE e a takaice. Hakan bai tabbata ba sai wannan shekarar, kuma kimanin wata ɗaya da a fara rubuta jarrabawar. Masani kan harkokin ilimi, Malam Bashir Shehu, wanda aka fi sani da Sayabash, ya yi ƙarin bayani kan yadda aka fara gwagwarmayar na harshen larabci cikin jadawalin ilimi a nan ghana abin da ya kawo yau muke inda muke ga ke bincike ya nuna yawancin mutanen arewacin kasan ghana da zangonnin da ke nan yawanci ba su zuwa makaranta na boko to abin da ya kawo wanga abu shine lokacin da yan ceci su suka bude school before independence har zuwa bayan independence duka baki daya mutanen musulman da ke ciki da zangonnin da jewacin arewan yana ganin na amfanin ilimi in za ka kare kai sabon Allah ne ko ka mutu a kafiri ta mutane suka dawo da rakiyan wadanga skurai to sun su ben abdallah su hudu yaya suka kawo kara kamar yadda za a yi ne makarantun mu nan a juyar da wadannan a shigar da ingiliziya suke a mai da shi arabic and english ana da pndc kenan to yadda aka yi arabiya ya shigo cikin secular education kenan sanadiyar musa samu Arabic and English school kenan tun 80s na har zuwa yau banda SS secondary school kenan inda Arabiya kenan ana elective Arabic da IRS Islamic Religious Studies basic nan tun primary har zuwa JHS ana da Arabiya ne kusan ba zana jarrabawa kai to alhamdulillah wanga shekara 2024 BC e shine wanda zai zama farkon lokacin da za zana Arabic as a language examinable to muna kyauta ta zato Allah sa ɗalibanmu da suka zabi waɗannan su ya su dace kuma su samu natija mai kyau ciki. Malam Muhammad Lamin Abdulhamid uba ne kuma headmaster ne a makarantar Boko da Islamiyya ta Ghana Lebanon Islamic School wato Gilis kenan a takaice da kenan Accra ya bayyana farin cikinsa kuma ya zayyana amfanin da ɗalibai za su samu dalilin wannan hoɓɓasa da hukumar ilimi ta yi. Alhamdulillahi rabbil alamin ah, na jin mun murna kwarai da muka samu labari labari cewa hukumar ghana kuri ghana education service a amince wato da dogot larabiya wai yanzu nan an integrate shi a cikin wato mawadin da za rubuta da BEC za lai murnan mu ne sosai don wannan burin musulmi ne dukan mu musamman ba makarantun mu na islamiyya eh, don wannan mu ke da upper hand dai za sajjala yaran mu su rubuta Arabic language zai taimaka wannan zai kara himmantar da su a wurin koyo larabancin da wasu na ga larabancin a kur'ani kawai ko hadisi kawai eh ya taimaki yaran mu wurin fahimtar Kur'ani ya taimake su wurin fahimtar sunna ya taimake su cikin wato musulci da haka akwai su amfani da dama ma da yaro dai samu da yau wurin neman aiki ma wurin aiki ma su wa ana da bukatan wanda yake yana da languages kamar dai misali yaro ma zai law ina da arabic language ina da added advantage ga journalism ga political science kuma education akwai advantage wurin so banking business na zaka duka kana da wato languages dai taimaka arabic language yana cikin language biyar da most spoken in the world da ake wato amfani da shi kwarai a fadin duniya gaba daya isa yaran muka su yanzu muka himmantar da su su zana biyu da arabic language ke abin da su rubuta eh, ina jin har su ce sss su samu wannan su continue har ya kai university suna da arabic da suke to masu sauraro a nan dai kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda karancin lokaci sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan shiri a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Joli ledal gresham naku baban jibrin kamar kullun ke ci a huta lafiya sai wani makon can ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa